ألف لام ميم ألف لام ميم waɗannan ɗaiɗaikun haruffa irinsu sun gabata a farkon suratul baƙara kuma cikin yin hakan akwai nuni zuwa ga gazawar larabawa wajen zuwa da irin wannan alkur'ani wanda an rubuta shi ne da irin waɗannan harufa waɗanda aka buɗe surar da su kuma da su ne suke maganganunsu